Shugaban kwamitin samar da daidaito kan mafi karancin albashi na ƙasa Bukar ce, ya buƙaci ƙungiyar ƙwarigo ta ƙasa da ta sake duba adadin kuɗaɗen da ta nema a matsayin mafi karancin albashi. Duba da yadda halin da tattalin arzikin ƙasa ke ciki, sai da ƙungiyar ƙwarigon ta mayar da martani cikin gaggawa inda ta zargi shugaban kwamitin da rashin sanin wahalhalun da ma'aikata ke ma'aikatan ma'aikata da sauran 'yan Najeriya ke fuskanta. martanin na ƙungiyar ƙwarago ya zai ne a daidai lokacin da ministan kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki a teku bagudi ya ce rashin kuɗi da ya yi jawo wa gwamnatin ƙasar da ƙin amincewa da ƙarancin albashi na naira dubu sittin da biyu hakan dai yana zuwa ne yayin da kungiyar kungiyar kungiyar anglican communion da buƙaci gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da su biya ma'aikata albashi sai dai shugaban kwamitin ya kuma bayar da misali da rancen kuɗin naira biliyan ɗari da tamanin da biyar da aka bai wa jihohi domin rage raɗaɗin tallafin man fetur da kuma naira biliyan 200 don tallafawa noma da bunƙasa noman abinci.